أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاسنا لتفتى لأننا مدرسين تنبيين من قوة من قوة سلاتي يسلم وفتية حديثة أمين محمد تشيد سحبنسا إجابنسا المليل ونجس في تفتنسا حرضوا على نتاج القيامة muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance da gaske barkan mu da sake haɗuwa a wannan masallaci a wannan rana ta lahadi biyar biyar ga watan shidda hijira na kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da ɗaya wata shiya miladiya dubu da ashirin da biyar allah maɗaukakin sarki ya kaddara sake haro a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na ismul muslim min alkari littafi wa sunna na maɗaukakin bashir سعيد بن علي بن وهب القحطاني wanda ya rasu hijira shekara ɗari biyu ɗaya ɗari hudu da arba'in muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bishe shi gafarta mishi a yau shi ne darasin mu na tabbasu a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka cikin abu da muka yi da wanda za mu yi nan gaba a karatun mu na ƙarshe mun a du'a ul-khuruj min al-khala addu'an fita daga banɗaki shi ne abin da muka yi na ƙarshe shi ne kuma addu'a na bakwai da malam ya kawo a cikin wannan littafi a yau za mu tashi addu'a ta takwas الذكر قبل gudu addu'a da ake kafin a fara alaula in mutum ya zo a alola wace addu'a ake so ya yi kafin ya fara a lola za mu karanta addu'an kamar da muka saba da kuma asalin halittar da malam ya abunan da su da kuma bayanin malamai akan wannan matsala din insha Allah ma da ce azzikiru qabla al-wudu addu'a kafin alaula wannan sai ce addu'an ita ce bismillah shine fadin bismillah wannan addu'a ta zo a cikin sunan na imam abu dawud shi ne hadisi na ɗari da ɗaya ya zo a sunan da imam ibn maja shine hadisi na 379 ya zo a cikin musnad na imam ahmad shine hadisi na 418 hadisin an rawaito shi daga sahabbai da dama an rawaito daga sahabbai da yawa kuma sahabu suna da yawa sarawar shi maza makaranta guda biyu daga ciki na farko hadisin abu huraira allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare shi wanda yana cikin musta na imam ahmad shine hadisi na ɗari uku da arba'in da uku kuma ya faru hadisi na dubu tara da ɗari uku da goma sha takwas imam abu dawud shi ma ya rawaito shi hadisin ɗari da ɗaya kamar da muka yi bayani ɗazu malam ibn majah shi ma rawaito hadisin ɗari uku da casa'in da ɗaya. imam al annai an-naisaburi shi ya rawaito shi abu da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake manzon Allah jira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce لا صلاة لمن لا وضوء له باب صلى وضوء والنبي الأولى ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه وباب الأولى وضوء والنبي أمر اسمنا ألا باع الأولى الكافر haka aka rawaito daga abu hurairah lokaci ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce akwai ruwaya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu shi kuma aka rawaito da gare cewa ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala cewa Abu Sa'id al-Khudri aka ce ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alaihi shi na shi ce ba a rubuto la salata liman la wudu'a alaihi kamar da wajen na abubakar ya yi wannan a takaice kenan waɗannan ruwaye guda biyu to a ƙa'ida a shari'a in aka yi irin wannan korewa cewa kai la salata na yi kuma ka ce la rubu aku liman lam yanku isman ta alaihi babu alaula ga duk wanda bai ce bismillahi ba a farkon alaulansa ko irin wannan korewan la ɗaya su yan kira la'an nafiya nafiya su an gani ku ita ce take yin take take zuwa da fi'ilin da ke biyo bayan da yake zuwa da nasaba da fataha inda hanawa ake yi to da sukun jiro da umarni ne a gaban wani da su da zai zo da la tawabba ko la tawabba ba ma ba la wudu'a to haka yi na biyu a ko na kyun kala uku ne ko ya zama na kyun wudu ko na kyun siha ko kuma na kyun kamal haka ce ce ko ya zama a kora abun babu shi gaba da ko kuma a kore ingancin abun da zama abun a aikace na nan amma a shari'ance babu kamar faɗin cewa la salata liman la wudu'a la babu sallah ga wanda bai da ne A za a isa mutum ya yi sallan tun da sabbaran har ma har ya sallan ko kaga an samu sallan a aikaci amma a shari'an ce an yi sallah an gani to za a iya samu nafi wujud ko nafi sun kuma ka samu nafi siha to a shari'ance an samu nafi wujud in aka ce abu bai inganta ba babu lada a shari'ance to kaga aikace ko ka aikata kaman baka yi bakin tunda an ko ka yi ba za a baka lada ba ko kuma ya zama na shi kamal ya zama a'a aikin ya yi amma ya rasa wani wasu ingredient da zai sa ya yi karfi ya zama ya cika ya kammala an fahimta ku to duk lokacin da lafazi ya zo kawai haka to ana daukar shi a matsayi na biyu ne na fi siha cewa la wudu a ya lam yadhkur isma Allah alai babu alaula ga wanda bai ambaci sunan Allah to zai zama kamar in kai alaulan ba kai bismillah ba alaulan ma babu mafhum to kaga tun da an samu nafi siha nafi wudu shi ma ya ne ya samu ya samu kaga a wannan halin kaga in kai sallah kamar baka da mai kenan kamar baka da sallah tunda alaulan an an kore mafhum haka hadisin yake hadisan suke to sai dai malamai jumhur manyan manyan malaman musamman malaman mazahibin arba shafi'i malik abu hanifa imam ahmad ibn hanbal allah ya gan sai ta musu duka sun ba yin bismillah kafin fara alwala hukuncin mustahabbi sun ba shi ce mustahabi ne ba wajibi ne ba sharadi ba ne dan aka ce babu alaula in ba ai ya zama sharadi ne ko ya zama sharadi shi yalzam min adamihi adamu al-amal li dhatihi ko in babu shi aikin ma babu to me yasa suka suka ba shi hukuncin mustahabi sunna ba wajibi ba sharadi ba dalili shine dukkan hadisan da suka zo akan kora alawala in ba yi bismillah babu ko ɗaya da ya inganta duka babu wanda ya inganta duka babu wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai za ku ima da nake karanta sai ce an ce Abu da ya ce haka nake yi ku sakin sibatu tamri a wajen malaman hadisi sai na karanta hadisi aka ce an ce manzan Allah ya ce an ce Abu da ya ce annabi ya ce to tun daga lokacin ka san riwaya bai inganta ba amma tun da an fada ba za kai tsaye ba za a ce Abu da ya ce manzan Allah ya ce ba so da bai tabbata cewa manzan Allah ya fada ba inda larabci ka jan shi ruwaya ko warada a nuna maka cewa ana cin sigatu tamri wajen karatun hadisi gani na kare an taba rawaitowa amma ko bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam uh, imam muhammad bin ali ash-shawkani a cikin nailu awtar sharh muntaqa al-akhbar ya kawo duka riwayoyin amma duka babu wanda ya inganta daga wanda aka samu riwaya matruk sai riwaya wanda aka samu rawi matruk aka ce rawi matruk shine wanda shi dama asali ko ya ko duk abin da aka ji daga gurin shi ana bar mishi kan shi sai a samu wanda ma wanda ya ce ya ji daga gurin shi ba su mara yi lokaci ne ba ba su taba haduwa ba amma sai ce ya ji ana samun irin wannan da su kirkiri magana su jingina zuwa ga sahabi sai su jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malamai sai su rinka kawo wa zuwa su maka bayani kar ka je ka je a wani guri ka dauka cewa menene daidai an fahimta ku malami ibn qayyim al-jawziya Allah madaukakin sarki ya ji kan shiga fatali wanda ya rasu ya shekara 751 shekara ashirin da uku ke nan babu kwan malamin shi ibn taymiya a cikin zaɓin ma'aji fi hajji kai da ibadu ya yi fasa ne ke fasu fi hajji sallallahu alaihi wa sallam fi azkari wuru ya ce fasa da zai magana a kan shirya manzon allah sallallahu alaihi wa sallama a kan abin da ya shafi addu'o'i na alaula sai ce wa zakar ahmad عنه من حديث أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري yace imamu imamu ahmad ya ambata ya ambata ba bai ce bai ce imamu ahmad ya rawaito ba ko sai ga duka yana cikin sigar tafsir sai ce imamu ahmad ya ambata daga abu huraira da abu sa'id bin da sa'id bin la wudu a lam yarku bismi Allah alaihi cewa babu alwala ga wanda bai ce bismillah ba sai ce wa fi asanihi halinun Yake sai dai a cikin sanadodin hadisan gaba ɗaya akwai rauni gaba ɗaya akwai rauni an gane ku gaba ɗaya akwai akwai rauni to wannan sanadin akwai rauni duka ko da cewa mutum da yi bismillah ba ba shi da alwala bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wani wanne yin ko rashin yin Yi yi yayi to da nan sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma yana sa sahabbai habbai shi an fahimta ku mun gane bambanci in kai ta yi sunna kana da lada amma in ba ka yi ba za a kore maka ne a lauran ka ibn sayyid ya ko hadisai guda biyu ingantattu ɗaya na cikin sai muslim yana eh, cikin sunan na imam tirmidhi da sunan imam abu dawud da sunan na imam ibn majah yake cewa na farko yake cewa sabata anhu annahu qala li jabir radiyallahu anhu cewa wanda ya tabbata kaga yadda kuma ya ambaci wannan kaga wanda yake wa zakara ahmad ko wannan sai yake wa sabata ya tabbata anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bambancin kuma da ya shi yake ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li jabir cewa ya faɗa ma jabir bin Abdullah al-Ansari yace masa nadi bi wudu'i yace ya kai jabir ka sa a kawo min abun alaura in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فجيء بالماء يأخذ dai النبي صلى الله عليه وسلم بالرواح yace لي ya يا جابر فصب علي wa بسم bismillah. Yace ya kai jajir rike ruwan alaulan mazubin alaulan ka rinka zuba mun ina alaula amma kafin ka fara zuba mun ka ce bismillah an gane ku shi ga sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadin bismillah qala jabir yake fa qadabtu wa qultu bismillah yake nan sai na rinka zuba mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na ce bismillah kafin fara zuba malik zaki cewa tabbata anhu ya sake tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أنه وضع يديه في الإناء الذي فيه الماء ma cewa ليس الله alaihi wasallam ya sanya hannunsa a wata ƙwarya wanda akwai ruwa a ciki thumma qala lis-sahaba sai ce masahabai da wabbahu bismillah ku rinka yin alaura kuma ku rinka ce bismillah kafin ku fara sunna ce faɗin bismillah amma a kore maka alaulan dan baka ce bismillah ba wannan babu babu عمر بن داود الشيخ محمد بن صالح ابن الرقيين رحمه الله تعالى الشيخ شرح بلوغ المرام برضه للجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام فيما مدنا أجير ونا يجي سوى التسمية أن التسمية في الوضوء سنة يجي بسم الله تعالى فارع لولا سنة باشرة بيبتي dan mutum da ya ba bai da azumi yace wa inna ma kunna zalika lil amrayn yace ko mun ce sunna ce mu ce wajibi ba saboda abubuwa guda biyu yace al-awwal anna hadha al-hadith fihi maqal yace dalilin mu na farko shine wannan hadisin akwai maganganu a kan shi bai kubuta ba bai tabbata ce kama qala al-imam ahmad kamar da imam ahmad bin hanbal A الشيباني wanda ya rasu a shekara ɗari biyu da arba'in da ɗaya Allah ya gaishe gafarta shi. yake cewa la yasbutu fi hadha al-bab shay'un yace a wannan babi na cewa in mutum da ya yi bismillah bai da alwala imam Ahmad ce babu wani hadisi sai da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu koda yace wal aslu bara'atu dhimma wa annana la nalzamu ibadallahi bi shay'in illa bi dalil yace ko mu ba za mu dora ma wani daga cikin bayan Allah wani aiki ba sai akwai dalili tabbatacce a kai yace aina hujjatuka inda Allah idza tawaffa rajul wa lam yusalli thumma qulta lahu ya fulan a'id al-wudu shagun sani yace menene hujjanka a wajen Allah in mutum yayi alaula dan bai ce bismillah ga sai fara alawa kace ta ji alaula me hujjanka yace fasadat ibadatu kace masa alaulansa ya lalace sau malai ce sau fa tus'alu yawmal qiyama in ka ba da wannan faton alhali ka san cewa hadisan ba su inganta ba za ba a tambaye ka ran tashin alqiyama za a tambaye ka limaza afsaita bi hada wa anta ta ta'lam me yasa kai fatawa da irin wannan faton alhali ba ka da masaniya a kai malai ce falau sahha hada alhadith ce inda wannan hadisin ya inganta عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة يطمئن الإنسان إليها da ya inganta ingancin da zuciya za ta samu natsuwa zuwa gare shi la kulna da sai mu ce inna tasmiyata shartun fi sihhati al-wudu da kai tsaye za mu ce yin bismillah sharadi ne na ingancin alaura wa anna man tarakaha la yusihhu wudu'u kuma da za mu ce duk wanda ya bar ya bar bismillah to alaulansa bai inganta ba amma wa haifu innahu da'ifun amma tun da hadisin bai inganta ba ya da rauni fa naqulu sai mu ce al-afdal an tusanni inda al sai mu ce abin da yi falala ne ka ce bismillah kafin ka fara alwala fa in lam tusanni fa wudu'uka sahihun wa la ithma alayk in baka yi bismillah ba alwalan ka ta inganta ko baka da laifi wala ce wannan shine dalili na farko da yasa muka ce fadin bismillah sunna ce ba shi sharadi ba مالك الثاني دليل أن جميع الواصفين وضوء لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم yace gaba ɗaya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka samu labarin dukkan alaulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walladina allamuhu an-nas da kuma waɗanda mutane suka koyar da su ka Uthman radiyallahu anhu kamar sai na Uthman yana cikin da suka kowa hadisan da suke koyar da alawla daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake lan yadkuru tasmiya yace dukkan su ba taba samun wani wanda zai koya ma wani alaura daga cikin sahabbai in an kawo da yace to da farko abin da zaka fara shine ka ce bismillah ba taba samun wani wanda ya faɗa wannan yace wa umman allamahu an-nas wa huwa khalifatu ba'da mawt rasul sallallahu alaihi wasallam Usman radiyallahu ta'ala anhu wa bahu ya koya wa mutane alauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin khalifofi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walan yadkuru tasmiya amma ko ba taba samun inda yake bismillah sharadi ne malaka walau kana tasmiya shartan aw wajiban la kanat mimma tawatara himam ala naqli ce inda fadin bismillah kafin a fara da sharadi kuma wajibi to da yana cikin abin da duk wanda zai faɗa maka a alwalan annabi ya kira maka fadin bismillah عليه ولا hada نقل هذا وبين وبين للناس بيانا شافيا da an nakalto haka kuma da an ma mutane bayani bayani cikakkiya bayani bayyanani wale da wannan dalilai kuma su ƙara kama hujja cewa wannan bismillah ba sharadi ba sunna ce in kai ka samu lada samu lada Ta yi abin da shi ne mafi farala amma in ba yi ba ba ka da laifi kuma a laulan ka lafiya shi kalau an gane ku wannan shi ne abin da maluma suka rinjaya su da su irin su shekul islam a muhammad nasir bin albani su suna da fahimta sabanin wannan amma na shi ne abin da jumhur suka tafi a kai so aka faɗi bismillah yana da kyau kafin a fara alwala amma ba sharadi ba ne in mutum bai ba laulansa na nan lafiya kalau sai ya ko za a ce ya rasa wurin yanki na lada allah ya samu dace addu'a na tara a cikin wannan littafin malaki al-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu al-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu addu'a da ake yi bayan an gama alwala wace addu'a ce in mutum ya zama a laula zai yi a nan malin ya kawo addu'o'i har kala har guda uku kuma duka tabbatattu ne su tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da farko malin kawo wannan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا wa ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله na shaidawa babu lallai babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaidawa lallai annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan sa kuma manzon sa wani na da cikin suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da ake ka bayan an kammala alwala asalin hadisin ya tabbata ne daga sahabi Uqba bin Amir al-Juhani Uqba bin Amir al-Juhani yake cewa ce kada ka alaina ri'ayatu al-ibli faja'at nawbat yake mun kasance musu habbai muna yin karfan karba na kiwon raguma yadda suke yi mutum biyar shida bakwai takwas tara kowa yana da ragumi wannan na da biyar wannan na da hudu wannan na da bakwai wannan na da goma da sai ka rinka haɗa su su rinka yi kiwo tare sai zama yau ni ne zan kai dabbobin kiwo gobe wancan shine zai kai da gobin kiwo je ji wancan a cikin mu masu rakuman ana canzan waɗanda za su rinka fita da su ne kiwo haka uku ba bin ali haka suke yi to uku ba bin ali yake fa ja'at nawbati yace sai fan dina ya zo ranan da ni ne zan fita da rakuma mu je mu je kiwo da su yace farawwahtu farawwahtu farawwahtu hadi ashi yace sai na dawo da ragunan da yamma kafin gari ya rufe kafin rana ta fari ina dawowa ko ajarabtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'iman yuhaddithu an nasa. yace da na dawo sai na tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsaye yana yi mutane yana karantar da mutane hadisi fa ajarabtu min qawli abinda na riska yana fada shi ma min muslimin yatawaffa'u babu wani mutum musulmi da zai yi alaula fa yuhsinu wudu'ahu ya kyautata alaulansa thumma yaqumu fa yusalli rak'atayn bayan ya gama kyautata alaulansa sai ya tashi sai sallah raka'a biyu muqbilun alayhi ma bi qalbihi a lokacin da yake sallar nan zuciyarsa gaba ɗaya tana cikin sallar ba ta fita a wurin sallar ba illa wajabat lahu janna, fa sai aljanna sai ta tabbata a ga wannan bawan Allah ga wannan musulmi yace wannan na tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗa to musulmi ya zauna ya tsaya ya alaula ya kyautata alaulansa a bayan ya gama alaulan ya tashi ya sallah a cikin sallar ya zama zuciyarsa gaba ɗaya ta fuskanci sallar ba tana wajen sallar ba to in wanda duk wanda ya wannan to aljanna ta tabbata gare shi qala uqba bin amir sai ce fa qultu sai nace ma ajwada Ya yace ta wace magana ce mai kyau haka ban taba jin magana da ta buje ni irin wannan ba shine wannan ma ajwada hadhihi fa ila qa'ilun bayna yadayhi yace da na faɗi wannan maganan sai ga wani a bayana sai ke ce mu allati qablaha ajwad ai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kafin wannan tafi wannan kyau don baka nan in ji uku ba bin ali shi aya abun da ya zai tarar kenan ko kuma an ana koya ba da shi aka fara karatun ba ya zai tarar da karatun yace da aka faru wannan kwana zartu fa ila umar yace da na juyawa ne nake magana da sai naga umar bin khattab yake fara mun da nake kai maganar nan yayi burge ni sai umar bin ya ce ai wanda aka faɗa kafin wannan tashi wannan burgewa yace da na juya sai na ga umar fara shi umar ya ce yace aiki ka ra'aytuka ta alifar umar ya ce ai na gan ka ɗazu ka ba fara da kai ba na ga zuwan yi fara shi umar ya ce ai abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kafin wannan da nake maka yayi wannan kyau ne ma minku min ahadin babu wani mutum daga cikin yatawadda'u da zai alwala fa yublik aw fa ya kyautata alwala yayi alwalan yadda ta dace ya kudu bayan ya da alwalan sai yace ashhadu an Allah ilaha wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu yace na da babu abun bauta bisa cancanta sai Allah kuma lallai annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne mutum ya gama a daula sai faɗi wannan bayan ya gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sha'a manzon Allah ce duk wanda ya gama a daula ya faɗi wannan kalmar za a buɗe masa kofofin aljanna gaba ɗaya guda takwas a ce ya shiga ta wanda ya ga dama ta fi wancan daɗi ba eh? wancan kawai cewa aka yi aljanna ta tabbata wannan aka faɗa mishi ma yadda zai mi zai shiga aljanna sai na umar ce wannan ita ce maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kafin wannan mutum yayi alaula ya tika alaulansa yayi alaulan yadda ya dace bayan ya gama alaulan yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu na shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah kuma lallai annai muhammad bawan allah ne ko manzon allah manzo Allah sai ce illa futihat lahu abwabul jannati samaniya? yadkhulu min ayyiha hasha fa sai an bude masa ƙofofin aljanna guda takwas gaba da ake ya zabi ta wacce zai shiga an gane wannan ita ce ruwayar da ah, ta zo a cikin sahih muslim hadisi na 234 akwai wata ruwaya har ila yau na imam muslim wadda ta ruwa da siga cewa da siga ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma'ana za ka yi cewa ashhadu an la ilaha wa anna muhammadan wa za cewa ashhadu an la ilaha wahdahu la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو اللي كفر يا كفر يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما دا da garaba ta da iri ɗaya daga Allah madaukakin sarki ashe ba garamin abu bane mutum ya gama alwala ya yi wannan addu'a ko babu wahala ko abu ne mai sauki ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu ko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kowane daga ciki in mutum ya zama alaula zai faɗa kuma yana da wannan lada insha Allah matuƙar ya ci sharaɗin da aka faɗa na farko shi ne fayar zubul wudu ya cika alaula ya yi alaula irin ta annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ni alawla wanda ya ga dama shi kuma Allah madaukake sarki ai yana ba da larayi ga wanda ya koyi da manzon sa ko yawwa sai kai koyi sai ka dace da sunna kafin ka samu ka samu lada to wannan na farko kenan daga cikin addu'o'i da ake bayan an gama alawla akwai sauran addu'o'i guda biyu da malamin ya kawo amma insha Allah ta'ala duk da ma za mu karanta a zama ta gaba insha Allah ta'ala a sati mai zuwa ko ba wani hudu da zamu an yi sallah ran juma'a saboda mu yi karatu za mu yi karatu insha Allah yawa Allah ma dauke sarki ba mu dace abuna muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada lada akai kuskure da muka yi Allah ma dauke sarki ya ce mana Allah mu ke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan wani sharri na duniya da lahira Allah ma dauke sarki ya kare mu daga gare shi Allah mu ke roƙo da ya rufa mana asiri duniya da lahira na'am wajen ba na'am eh eh abinda yake cewa in mutum ya yi alwala a bayan gida shek muhammadu salih ibn mutami ya yi magana a kai a cikin wannan littafin ya ce to mutum ya yi alwala a bayan gida ya zai ma da yake matsalatun ya ce idan kayan insanu ya tawabba fi mahallin layan kawai ne tasmiya ya ce idan mutum ya zo yin alwala a gurin da ba zai yi ce bismillah yace kalmarahi kaman bayan gida misali to fa kaifa yusanni ya zai bismillah da ke na kuru sai mutum yusanni Allah bi qalbi zai bismillah a zuciyarsa ce kama nafsal imam Ahmad rahimahullah fi man sani al-mu'adhdhin wa huwa ala hadathi wanda imam Ahmad Allah ya kai shi da fadani aka tambaye shi akan mutum ne yana a bayan gida sai ya ana kiran sallah ko ya yi a ya buru a wata rago yana bori ko yana bayan gida fara imam ahmad ya ce yujibu bi zai alfa mai kiran sallan a zuciyarsa wala yazkuru isma Allah fi hadhihi al-hal ba zai sunan Allah da bakinsa ba a wannan hali sai ma da ke fa hada naqulu lahu sammi Allah da qalbik Wata tawaffa' to kai ma da za ka yi alaula a bai guda sai a ce ka yi ka ambaci sunan Allah a zuciyarka sai ka alaula an gane ku wallahu ta'ala na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله